بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin kowa da komai da ya nuna mana wannan lokaci da a yau goma sha uku goma sha hudu ga watan rabi awwal a wannan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da uku daidai kuma da shida ga watan fabrairu shekara ta 2012 miladiya za mu shiga kai tsaye cikin wannan littafin mai albarka al'aqidatu Fahawiya ta babban malami alimam Abuja Abu Ja'far al fahawi wanda ubangiji Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 321 Allah madaukakin sarki ya ji shi da gafara ya rahmace shi a darasin mu na jiya mun yi takaitaccen bayani akan abin da ya shafi tarjamar wannan mawallafin wannan littafin يوجد إذن الله تعالى لا مش بس كل دام كيد الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله عز وجل يتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال العلامة أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله عز وجل هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين ما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله من فاروا ورسول sunan Allah wannan yasa kake ganin malamai a rubutunsu suke farawa da بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمن رحيما وموئلا إن جاء الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل الإمام الرحبي يتي أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على من عمى حمدا يجل عن القلب العمى أكا تكي بوتوا بسم الله تكي بيو بيانشي دا بوديا الله مدعو في التركي وصليت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم صحابته ثم من اللهم عن الإحسان بالخير وبلا yace bismillah muna farawa da sunan Allah Allahu shine babba a cikin sunayen Allah madaukakin sarki shi yasa sunayen da suke biyo bayan shi sai yake nuna suna bayani ne akan wannan sunan idan ubangiji Allah madaukakin sarki zai jero sunayensa yana farawa ne da Allah sai ya biyo sunayen Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum kaga alhayyu suna Allah ne alqayyum sunan Allah ne amma ya biyo Allahu huwa Allahu allazi la ilaha illahu huwa Allahu allazi la ilaha illahu yace arrahmanir rahim da sauran abin da yake nufi Allahu shine al-ma'budu bihaq shi ke da cikakkiyar al'uluhiyya subhanahu wa ta'ala kenan kaga sunan shi Allah siffar da take ɗauke da shi ta abauta mashi shi shi kadai wa da hula shirikala kamar yadda aka sha bayani duk suna yana ɗauke da sifa sunan shi ne Allah siffar ita ce ya siffantu da shi kadai za a bauta wa da hula shirikala ar-rahman sifa ce ta rahama suna ne kuma na shi wanda ke da wannan sunan yana da rahama subhanahu wa ta'ala kuma rahamar tashi tana da alamu da ake gane ta kamar ruwan sama idan aka ruwan sama rahama ce ta Allah madaukakin sarki sai Allah ta'ala ya ce a cikin suratul rum fanzur wanzur ila asari rahmatillah ku dubi alamomin guragunan rahama Allah ubangiji madaukakin sarki ar-rahman shi Allah madaukakin sarki shine mai cin kai mai rahama ar-rahim mai jin kai subhanahu wata'ala kenan a wannan yana da sunaye guda uku yana da Allah yana da ar-rahman yana da ar-rahim mushirkai na larabawa sun yi musun cewar sunan Allah ta'ala ar-rahman ba su yadda da cewar yana da sunan ar-rahman ba Allah ta'ala yake cewa wa idza qila lahum isjudu lir-rahman qalu wa rahman idan aka ce da su su yi sujjada ga ar-rahman sai kuma su ce a'a to waye kuma ar-rahman sai Allah ta'ala yake da su walidu Allah aw ar-rahman ayyan ma dau falahul asmaul husna to a wannan aqida ta mushrikan larabawa na bus yadda da Allah ta'ala ar-rahman ba akan haka jiham ibn safwan ya bi su yake cewa sunayen Allah kowanne suna bai dauke da sifa suna ne kawai babu sifa sai zama kamar sunan gama garin mutane kenan kaga sunan Muhammadu na ungoku ai sunan shi ne Muhammad sunan Mustafa na ungoku in bai aikin ba sunan shi mustafa ba shi da siffar zaɓaɓɓe amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad siffar wanda ake gode ma subhan sallallahu alaihi wasallam sunan shi Muhammad abinda sunan kuma siffar da ta kunsa wanda ake yawan gode ma kuma kowa ya shaida dole a gode ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farin jaka da kenan to amma wanda ba shi ba fa sunan ne babu sifa al-mustafa zaɓaɓɓe tatacce shine wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunan shi ne kuma sifa amma wanda ba shi ba suna ne to haka suke neman su mai da sunayen Allah ya zama na suna ne babu sifa to duk wanda ka ji ya faɗi wannan to ka kira ba ka sani ba a kira shi ta ahlus sunna ba kwata kwata ar-rahim mai yawan jinbe sai al-imam Abu Ja'far al-Tahawi ya bude littafin sa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah dukkan godiya kafinta ta tabbata ga Allah mahalicci alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ana cewa alhamdu ne ga hurta godiya ka hurta ta da lafazin alhamdu ga Allah ta'ala kaɗai take wanda zake nuna dukkan sifa da yabo na kamala sun tabbata ga Allah madaukakin sarki lafazin alhamdulillah lafazi ne godiya ce da ake ma Allah madaukakin sarki a lokacin da mutum ya samu wadata sai ce alhamdulillah a lokacin da bala'i ya afka mashi sai ce alhamdulillah za a ce kai wane an yi hatsari da wane da wane da wane sun rasu wane ya kare a cinya ya kare sai ka ji ya ce alhamdulillah ina fata mun gane wannan da ke ko cika godiya ta ubangiji Allah maɗauki domin abin da ya yi maka ya fi ka shi a matsayin ka ce ne wanda ya rasu ba Allah bai san shi ba ne takan yi rasuwar ita tafi alkhairi a gare shi a daidai wannan lokacin kun gano wannan da kyau ko saboda me watakila ya ginu akan tauhidi ya ginu akan aƙida, ya ginu ya yi ayyukan alkhairin da ya bai gifta mashi ba in ya rayu nan gaba kaɗan sai ya waɗansu abubuwan da za su lalata mai aikin gaba ɗaya to da ya ci gaba da rayuwa aikin nashi ya tarwatse baki ɗaya da ya rasu a wannan lokacin fa a zai rasu a wannan lokacin kenan da ka ce alhamdulillah bayan an ci a maka rasuwa ba a tsara kai ba wanda aka ce ya kare ya ce alhamdulillah shi kariya yi wani rasuwa ne to amma a shukuru ana amfani da ita ne godiya ce ta biyo aiki shi yasa ubangiji Allah madaukin sarki yace da mutanen annabi Dawud i'malu ala Dawuda shukura ku yi aiki kenan yanzu idan Allah ta'ala ya baka wadata ta ilimi wadata ta kuɗi wadata ta faɗa a ji a cikin al'umma kasa akwai wanda yake shi ba mai mulki bane shi ba malami bane shi ba mai kuɗi bane amma duk abin da za a zarta cikin al'umma kuma sai an neme shi ba ka yake ba wannan falala ce duk wanda Allah ta'ala ya bashi falala iri nau'i nau'i daban-daban sai ya gode ma Allah ta'ala akan wannan ba zalaka shi ko hikimarsa ko dade shi a duniya ko sanin ya kamata bane ya bashi wannan in wannan ya ko da suka fi shi in dai dan dadewa ne a duniya in dai dan kuɗi ne in dai dan ilimi ne in dai dan mulki ne in dai dan wani abu ne da mutum yake kawo da shi a ko da suka fi shi to a lokacin da ya ce alhamdulillah wannan yayi godiya kenan da fatar baki wanda yake ana so ta fito tun daga zuciya sai kuma aiki ya biyo bayanta kamar da Allah ta'ala ya ce da mutanen annabi Dawud i'malu ala Dawud shukura dan ubangiji Allah madaukakin sarki ya musu komai da komai wa alanna lahul hadid mun hore mushi dutse karfe kamar yadda kake ganin kana tauna cingam ka ja shi inda kake so haka annabi Dawud alaihi salatu wasalam yake ma karfe ba maganar sai an sa wuta ba maganar sai an hada shi da makera وعلمناه صنعة لبوس لكم لتوصلكم من بعثكم فهل أنتم شاكرون شن za ku gode ma'ana godiya da ta haɗu da aiki in Allah ta'ala ya الحمد لله سيكي ka kun gano wanda ke in Allah ta'ala ya baka ilimi bayan ka ce alhamdulillah ka san yadda zaka yi ibada sai kai a aikace ta yadda wasu ma kuma za a samar da su haka rayuwa take bayan ka ce alhamdulillah da fatar baki sai kuma aiki ya biyo bayan sa haka ake bukata su baki da kama da ce alhamdulillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin wanda yake ubangiji ne na halittu baki ɗayan su domin al'alamin jam'i ne mulhaqun ne bi jam'u zakar salim domin jam'in mufradin shine al'alam idan ka ce al'alam shine duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba to ko duk abin da ba Allah madaukakin sarki ba ya ba shi da jam'i eh to kenan da aka ce al'alamin ba zan zakar salim bane mulhaq ne domin ba shi da mufrad shi fa kullu ma su Allah huwa ala duk abin da ba Allah madaukin sarki ba to halitta Allah madaukin sarki ne kenan Allah da sifofinsa ba halitta bane abin da ba Allah da sifofinsa ba wannan halitta ne isa ya ce alhamdulillah rabbil alamin dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda yake shine ubangijin halitta kuma wannan jumla ta rabbil alamin da ita ne nan Musa da annabi Harun tsira da aminci Allah ya tabbata a gare su suka kai ga Fir'auna suka ce imani da Rabbul Alamin sai ya tambaye su ya ce wa ma Rabbul Alamin kul wa saboda tsabagen wa kai ta Fir'auna sai ce wa ma Rabbul Alamin to kuma menene ubangijin halittu sai bai ce wane ne ba dan sai istifham da ma maimakon yayi da mani cewa ma rabul alamin to shi kuma rabul alamin da kace shi kuma da me aka yi shi da zinariya ne ne ita ce ghairu yi da azurfa ne kun ga ilhadi ke na fir'auna ta'awil ke na fir'auna sai annabi Musa alaihi salatu wasallam yake da shi rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqini shine ubangijin samai bakwai da kasai bakwai duk abin da ke tsakaninsu mudde in kun kasance masu kankancewa da haka kun ga wannan shine abu na farko da anan Musa alaihi salatu wassalam ya kai ga Fir'auna da shi sannan na biyu ya ce an arsil ma'ana bani Isra'il ka sakawa bani Isra'ilawa mara su ma su huta da kowa yake hutawa abu na farko shine mai tauhidi da rabbul alamin shi yasa da mutanansa mutanen Fir'auna suka yi imani sai suka ce mai amanna bi rabbil alamin sai da daman da wannan kalmar ake musu da'awa ita ce ta fara zuwa kunnansu sai suka ce to amanna da rabbul alamin to saboda tsabagen kidahumanci na fir'auna kada girman kai ya dauke shi ji cewa shine rabbul alamin din tunda daman ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi daman ya ce la in takhassa ilahan ghairi la aj'alannaka min al sai suka ce rabbi musa wa harun kun gane wannan da ke ko suka ce amanna da rabbul alamin sai suka ce rabbi musa wa harun to anan ne yake qala amantu lahu qabla an azana lakum Allah ta'ala ya kuma rabbil alamin qala al-allamatu abu ja'far al-warraq allama babban malami abu ja'far wanda ake mai kunya da abu ja'far wanda bayani shi ya gabata jiya ko Alwarrak al-fahawi al-fahawi nisba ne zuwa garin su faha kamar da muka faɗa jiya wanda yake tana abin nan arewacin tudun masar abin nan yammacin kuma kogin nilu ya faɗi wannan ne bi misra a garinsa na masar kenan ya wannan rubuta wannan littafin ne a masar ba a lokacin da yake gazza ko yake askalan ko yake Dimash ba rahimahullahu azza wa jal Allah madaukakin sarki ya mishi rahama wannan ita ce abin da za mu iya sakan kawo magabata da shi a duk lokacin da za a karanta littafin malami sai ka ce kala mawallafin littafin kenan rahimahullah Allah ya mai rahama me za ka iya saka mai da shi in ba ka mai addu'a ba yanzu idan aka ce karanta ku hawiya ba za ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin a'a sai ka ce qala al-allamatu abu ja'far al-tahawi wa qala sahibu tahawi rahimahullah azza wa jalla an ce karanta mawta sai ka ce qala malikun rahimahullah azza wa jalla an ce karanta sahih bukhari sai ka ce qala amirul mu'minina al-imam muhammad bin isma'il rahimahullah kowane malik sai ka ce rahimahullah amma bakin ka ya saba da faɗan sunayen malamai magabata baka biyo shi da rahimahullah wannan akwai illa ga ɗalibin ilimi kamar yadda ka san da an faɗi wani sahabi sai ka ce rabiyallahu an in an faɗi manzo Allah ka ce sallallahu alaihi wa alihi sallama to haka idan an faɗi duk magabata sai ka ce rahimahullah abin kenan da zaka yi musu suna da wani dangi ne da zaka yi musu ziyara yanzu sai dai dangi na al'umma musulmi ba ke bawan Allah nan yau da rasuwarsa shekarar dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyu Allah ta'ala ya kashe da kafa yace haza zikiru bayani a qirati ahli sunnati wal jamaa wannan littafi da muka sasa a gaba ko wannan rubutu da muka rubuta baya zikiru bayani a ta halin sunna wal jamaa zai ambato ne na bayani filla filla daki daki na aƙidar ahlus sunna saboda me ake kira ahlus sunna saboda suna bin abin da manzan Allah sallallahu ta'ala wasallam ya zo da shi lafazin sunna ba kirkirarren lafazi ne. domin ka dubi duk wata kungiya da ba ta musulunci sak ba za ka ga tana nisabta kanta ne ko dai ga wani gari ko da jagoran wannan kungiya an ka dauki jahaniya an nisabta ta zuwa gawa jihar bin safwan an ka dauki qadariya an nisa an nisa an nisa ta ne zuwa ga akidar ita ce alƙadariya kun fahimci wannan da ke ko to waka tasli tanzuna ka kiyasta sauran ita wannan ta kan kusura ita man an faɗe ta za ga da wani aka jingina ta amma sunna rasulullah ne ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kun fahimci wannan da ke ko rasulullah ne ya tabbatar da ita ce kuke ta ganga kisa ya ce wannan bayani ne na da ahlus Suna. Wani jama'a saboda kullun so suke a hadu akan tauhidi kullun so suke da jama'a kullun so suke jama'a kan su hadu akan tauhidi ba su suke cewa in kana tare da su karke in kana nan karke ma na can ziyara ba a'a fata ahlus sunna shine a koda yaushe al'umman magabata su zama daya wa ala ra'atin ne sahabbai isa ya kira su ahlus sunna wal jama'a kamar yadda al-imam al ya ambata cikin littafin sharh sunna kuma yace wannan shine ambato ashe kenan yanzu ba ni ne ko kai ba ko mu ko su za mu ce mu kaɗai ne a abin da ke cikin wannan littafin shine abin da yake bayani na aƙidar ahlus sunna wal jama'a in ka ji kana da wata aqidar sabanin abin da ke nan to ka sani ta wannan bangaren baka cikin ahlus sunna kun fahimci wannan da ke ko ala mazhabi fuqaha al-milla mun rubuta wannan littafi ne kamar da yake faɗa a mazhabar manya-manyan malaman addinin musulunci abi hanifa malami na farko shine abu hanifa abu hanifa alkunya kenan sunan shi an-nu'man bin sabit al-kufi wanda ke shi malamai suke cewa al-imam abu hanifa shine limamin mazhaba ta farko a haka ce ka lissafa mazahib al-arba'a in za ka yi tartibul ilmi za ka ce al abu hanifa sai al malik ibn anas sai al-imam ash-shafi'i sai al-imam ahmad ibn hamad shi al abu hanifa shine al-imam as-siqa faqihul milla alimul iraq abu hanifa an-nu'man bin thabit a taymi al-kufi an haife shi a shekara ta tamanin da hijira mun gano wannan ko ya rayu a zamanin an haife shi a zamanin ƙananan sahabbai a lokacin da annabi sallallahu yake raye sahabban suna ƙanana ba su girma sosai da sosai ba kamar su abdullahi bin umar kamar su abdullahi bin abbas kamar su anas ibn malik ɗan kalwar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk samari ne amma su abubakar su umar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk magidanta ne to shi abin da abu hanifa an haife shi zamanin shigaru sahaba a lokacin su ne da kijai dan shekara tamanin da hijira a lokacin ai abdullahi dan abbas yana da shekara nawa tamanin da biyu a lokacin tun an haife shi shekara biyu kafin hijira kun gane wannan da ke ko saboda haka suka ce ya ga anas ibn malik a lokacin da anas ya isa garin kufa amma bai tabbata ya yi riwaya a wurin ɗaya daga wurin sahabbai ba shi wa kenan shi al-imam abu hanifa ya rasu a shekara ta ɗari da hamsin da hijira bayan hijira kenan kaga yana da shekara saba'in kenan ko Allah ta'ala ya ji shi da gafara wa yusuf da malami na biyu abu yusuf abu yusuf kaga alkunya ce yaqub shine sunansa shine abu yusuf yaqub bin ibrahim al-ansari shine alqabi abu yusuf yaqub bin ibrahim bin habib bin sa'ad al-ansari wa kana yu'rafu bil hadith wa kana yu'rafu bi hifdhil hadith an sani da haddace wannan bawan Allah wa kana ya'dhuru al-muhaddisa fa yahfazu 50 wa 60 ya kasance in je gaban malamin hadisi yana haddace hadisai 50 zuwa 60 ba anan karatun ya tsaya ba sai ya qumu fa yumliha ala nasi sai ya miƙe ya bada ita da ka kuma lura a lokacin da in aka ce haddar hadisi ba fa an amirul mu'minina abi habsun umar bin khattab radiyallahu anhu ba a da da isnadin ne tiryan tiryan haddathana wani haddathana haddathana haddathana har zuwa wani in ya je wani malamin hadisi yana haddace guda hamsin zuwa sittin sai ya miƙe kuma ya kawo su da ka sai kuma zuwa gobe ya ke ne an yi da an yi da kuma ya ke da yanzu kaga sai ka gwada ka ga zaka iya ma biyar haka mana a'a wani wani zai wa goma haka wani zai iya yi wa biyar haka wani zai yi ma ɗaya haka yato ba dama ya ribuka ya lamala ya ribuka ba ya rasu a shekara ta ɗari da a shekara ta ɗari da tamanin da biyu ya yi karatu a gaban imam malik ibn anas a ba wani ne karatu na gaban ne karatu a gaban imam malik ibn anas ya rasu a zamanin abin nan haruna rashid a shekara ta 282 ya rasu Allah ta'ala ji shi da gafara ibn sa'ad ya kawo tarjuma shi a cikin tabaqatul kubra tabaqat ibn sa'ad abu abi hanifa an-numan bin sabit wa abi yusuf yaqub bin ibrahim al-ansari malamai ne kenan biyu wa abi abdullah da abu abdullah muhammad bin hasan ash-shaybani muhammad ibn hasan ash-shaybani shine abu abdullah muhammad bin hasan ash-shaybani ya lizumci imam malik ibn anas tsawon shekara uku a wannan lizumta da ya mishi sai da ya ruwaiti muwatsa daga bakin imam malik ibn anas sai da ya karanta muwaɗa a tare da shi yana da ƙarfin yana da tsabtatacciyar ƙwaƙwalwa mai rike al'amuran sosai da sosai daga baya kuma ya zo ya lizumci ko ba daga baya ba baya kuma ya lizumci abu hanifa sosai da sosai da abu yusuf abu yusuf almajirin abu hanifa shi ma wannan yana cikin almajiran abu hanifa amma bayan ya yi karatu a gaban abu hanifa kuma ya yi karatu a gaban abu yusuf ɗalibin abu hanifa kenan ko da ya zama na sun yi karatu a gaban malami ɗaya a lokaci guda shi ya san wannan ɗalibin ya fi shi shi ya sa ma ya lizunce shi bayan sun yi karatu can tare sai kuma ya zo ya lizunci wannan akwai darussa sosai da sosai a gaban a rayuwar magabata yana daga cikin malaman al'imamu shafi shi wannan abu abdullah muhammad bin hassan a ashebani ridwanullahi alaihim ajma'in yarda Allah ta tabbata a gare su baki daya lafazin ridwanullahi alaihim ajma'in lafazi ne da ake amfani da shi ga sahabbai in an lissafo su ko in magabata ne sai a ce rahimahullah in annabawa ne sai a ce alaihimu salatu wassalam to amma gargamanta wannan yana daga cikin abin da nusakh masu kwafin littafi suke tasarrufi a kansa kun fahimci wannan ko wanda yake da kafin a samu keken bugawa da tafi za ka je ka ce kana samu kana sa akira hawiya ne shi kwararre ne ya rubutu sai ce ka dawo bayan karfe bayan minti talatin ya rubuce maka ita duka mun gane wani to yanzu ne ake buga su a littafi da sauransu to irin radiyallahu anhu alayhi salatu salam nusakh tana tasiri akan wannan وما ya min أصول din da abin da suke kudircewa a zuciyarsu na abin da ya shafi usuluddin asalin addini wanda yake asalin addini ya ginu ne akan abin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya lissafa da manzo Allah sallama a cikin hadisinsa wa yadinuna bihi rabbal alamin kuma suke ibada da shi suke addini da shi suke bauta ma Allah ubangiji halittu da shi wa yadinuna bihi rabbal alamin suke bauta ma Allah ta'ala da shi kenan wannan shine kudurin su shine mazhabar su shine aqidar su kun gane wannan da kyau ko kenan su waɗannan almajiran da suka tashi ba wai abu yusuf da abu abdullah ba wai mazhabar abu hanifa suka yi da fikihu kadai ba banda aqida a'a da fikihun da aqidar da haka suka yi ina fata mun gane wannan da kyau kenan yanzu malikiya take da fikihun da aqidar ba ka zo karanta risala ka tsallake babin farko ba sai ga je babi na biyu kun fahimci wannan da kyau kaga yanzu ka yi malikiya far'an kenan ba ka yi malikiya usulan ba wannan shine abin da ake bukata ba irin mutumin da zai ce fil aqdi al ash'ari wa fi maliki wa fi tariqa al junaidi al saliki yace fil aqdi al ash'ari shi a aqida ba ash'ari ne wa fiqh maliki a fiqh kuma malikiya yake yi wa fi tariqa junaidi as-saliki a tariqa kuma junaidiya yake yi shi gare fa ya raba kanshi ya tarwata kanshi me zai hana da fiqhun da aqida da tariqa diyya malikiyar ba ya huta ba Allah ta alaihi yace na qulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillah inna Allah wahidun la sharika lah wala shay'a mithluhu ولا شيء يعجزه ولا إله غيره قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تبلغه الأوهام لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة subhanahu wa ta'ala ke mana na ƙulu muna faɗa fi tauhidillah dangane da abin da ya shafi ta Allah maɗaukin sarki shi shi kadai tilo ƙidina muna masu kudu da cewa tun daga kokon zuciyarmu bi tawfiqillah wannan fa ya samu ne da gamdakatar ɗin Allah da yardar Allah muka kudurta wannan a abin da muka ƙudurce shi ne ya zayyano baki ɗaya ita ya ce na ƙulu muna faɗa kaga wannan ikirar kenan kuma al-iqraru sayyidu shuhada ikrari shine shugaban shahidai shine shugaban shaidu in ga jana neman shaidu mai laifi bai amsa bane amma aka ce ka kaza ce eh yayi wace shaida kuma ake nema al-iqrar kenan sayyidu shuhada isa na ƙulu muna faɗa fi tauhidillah dangane da abin da ya shafi kadaita Allah madaukakin sarki mu'taqidina muna kudirce wannan duk abin da muka faɗa a ciki shine aqidan mu wannan kuma ba da dabara bane bi tawfiqillah da dacewa ne da Allah ta'ala ya datar da mu muke faɗan wannan abu na farko inna Allah wahidun la sharika la lalle Allah madaukakin sarki shi shi kadai yake la sharika la kwata kwata ba shi da abokin tarayya kwata kwata ba shi da abokin tarayya lafazin la sharika la karfafa jumla farko ce ta inna Allah wahidu shi shi kadai ne kai jin cewar shi shi kadai ne ba shi da abokin tarayya amma dan ya cire maka wani tunani ko hasashe sai ya ce maka la sharika la ba shi da abokin tarayya a lokacin da ya kore ma Allah madaukin sarki ko ka kore ma Allah madaukin sarki abokin tarayya to zaka hararo abubuwa guda uku abu na farko ba shi da abokin tarayya wurin ibada fil uluhiyyat kenan shi shi kadai ne duk abin da ya shafi wani nau'i na bautar Allah marwacin sarki azilla kaskantar da kai abin da ya shafi alkhushu nutsuwa ibada ce qad afala almu'minun allazina hum fi salatin khashi'un irin wannan nutsuwa da ake a cikin sallah wannan ba a yi ma kowa ita sai Allah wa bil misal yatadhihu al maqam za ga wani an kira shi a waya ko lokacin da aka kira shi a waya da bai gane wanda ya kira shi ba sai yake a tsaye amma da ya gane wanda ya kira shi sai ya cire takalmi sai ya tsugunna mun gane wannan da kyau ya wannan an sa yayi khushu'i ko bai ba yayi gawa ga wani Allah wanda yake wannan illa ne ga taushe kun gane ko ya je zai gaida mutum da ya je sai cire takalma kilomita biyu ko kilomita uku kun gane wannan da ke ko ya cire hular shi kun gane wannan da ke ko ya cire hular shi ya zo ya sunkuya in wani ya hange shi daga nesa sai ya ce goshin shi yana ƙasa kun gane wannan da ke ko wannan akwai natsuwa ko babu irin wannan khushu din Allah madaukakin sarki yake ne yasa aka kawo sujjada aka kawo rukuni yin wannan qadahun fi tafi fil uluhiyya wannan ba wai yana nuna cewa nan za ga da malam ka gaida shi kawai ga kau ga kau yadda kake ga a'a ba haka yake nufi ba amma hakkin Allah daban hakkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban hakkin iyaye daban hakkin malamai daban wa a'ti kulli shi haqqin haqqa duk mai haƙƙi ka ba shi haƙƙi ba wai an ce za a ga da malami kilomita ɗaya ka ɗaga zai hannu ba ba wanda ya faɗi wannan wannan shine karshen shirin tarbiyya ba kuma an ce zaka zo kai da malami kuma ka zo kana siffofin da ake ma Allah madaukakin sarki ba dole a samu wannan a samu kubutar wannan a cikin al-uluhiyyah kenan dan yace inna Allah wahidun la sharika la a lokacin da mutum iya ma wani haka to ya hada Allah ta'ala da ya tarayya da Allah ta'ala fil uluhiyyah kun gano wannan da kyau ko haka na al istighasa neman agaji neman agaji shine neman agajin da mutum yake neman taimako lokacin da ya shiga mawuyacin hali mota ta kada ko wuta ta kama yana ihu yana kaza sai ka ji wani kowa abin da ya imani shi yake kira wani ka yana kiran jesus wani ka yana la ilaha illallah wani kuma ka yana kiran wani wannan illa ce kwana-kwanan nan wata baiwar Allah ita za ta haihu tana naƙudan haihuwa ina so ku zan ba ku aiki ne kun fahimci wannan da ke ko tana naƙudan haihuwa yar kenan sai uwa take cewa shehi ka zo da kanka shehi ka zo da kanka shehi ka zo da kanka wannan abin ko kwana goma ba a yi shi ba wannan kadahun ne fi tauhidi ko kuwa a wannan lokaci da ake naƙuda tana fatan yadda ta haihu lafiya ne ko kenan tana neman agaji daga wa nan, saɓanin Allah iz tastaghifuna rabbakum fastajaba lakum anni umiddukum bi alfin min almalaikati ɗan uwa dole ne a tahifi dole ne a tahifi a tabbatar da taushe to wannan misalan na ba da misalai ne kaɗan in kana jin zantuttukan mutane ko kai karan kanka zantuttukan da kake yi ko wanda iyalanka suke yi to lallai ilalla za ka ji ana taɓa tauhidi a ciki hakan nan a lokacin da ka ya kole waɗannan abubuwa kaga mun ba da misali akan mai al'uluhiyat kada a sanya ma Allah ta'ala tarayya a wurin ibada hakan nan kada a sanya mushi tarayya a wurin arrububiyya cewa ne shine rab shine mahalicin kowa da komai wannan ya sa na tambaye ku dangane da tsohuwar al'adar maran bahaushe in ya fita roƙon ruwa mata sun sa kayan maza maza sun sa kayan mata sai ka yana cewa ya halluru ka ba su ruwa su sha halluru kan sarkin ruwa halluru mai rigar ruwa halluru ka ba su ruwa su sha kun gano wannan wannan menene wannan shirka ce fi abinda fil eh, rububiyya domin ubangiji Allah madaukin sarki shine mahallicin kowa da kuma shi ke saukar da ruwa daga sama wa an zala mina sama'i ma'an me yasa ba a roƙe shi ruwan ba da kyakkyawar sifa da kyakkyawar yanayi na kamala sai a zo ana roƙar wani Allah ta'ala ya sauri hakan nan kore ma Allah ta'ala tarayya a cikin sunayensa hal ta'alamu lahu samiyya shin ka taɓa jin wani mai suna irin nashi baka taɓa ji to wannan dole ga kudurce shi hissan wa ma'anar kun gane hisan wa ma'anan shi wannan bai yadda a kira shi ar-rahman ba domin me domin a kira shi ar-rahman ya yi tarayya da Allah madaukakin sarki amma kuma ya ce yana gafarta ma kowa me ke nake kaga yayi tarayya da Allah madaukakin sarki wurin sunan shi ar-rahman wurin sunan shi al-ghafurur rahim to dole da malam ya ce inna Allah wahidu la sharika la ba shi da abokin tarayya a waɗannan nau'uka guda nawa guda uku fil uluhiyya wa rububiyya wa fil asma'i wa sifat ar-rububiyya shine al-af'al su ayyukan sa da komai da komai nashi ba shi da abokin tarayya a akan wannan wala shay'a mislu malam ya ce kwata-kwata domin la annafiya ce lijin a ismu la annafiya lijin kun gane ko domin ta amalu amalu inna mithlu shine ismu la kwata kwata wala a mithlu kwata kwata babu wani abu irin Allah babu wani abu kamar Allah subhanahu wata'ala wannan kuwa ya tabbatu ne a fadin Allah maɗaukin sarki da ya ce laisa ka mithlihi shay wa huwa samiul kenan ko da ka ji wani da suna basir to sunan ne babu sifa kun gane ko sunan ne ba irin Allah maɗaukin sarki ba domin Allah ta'ala ya ce wa kana Allahu sami'an basira yace inna khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basira wannan ba kamar na Allah maɗaukin kirki ba domin ganin da ɗan adam yake yi dududu yana ganin abin da yake gaban shi ne shi ma idan ta zarayi ba ta kai wasu 'yan mitoci ba amma abin da ke bayan shi kan kwata-kwata ba a wannan magana in a shago ne bai sa abin da ke cikin wancan shagon ba in a masallaci ne baka sa abin da ke bayan ka ba baka sa abin da ke wajen masallaci masallacin ba shi ko subhanahu wata'ala ba abin da ke koyuwa a gare shi wala a yu'jizu hakan nan kwata-kwata babu wani abin da ke gajiyar da Allah madaukakin sarki mun samu na guda nawa kenan guda uku inna Allaha wahidun la sharika la wa la shay'a mithlu wa a shay'a yu'jizu kun gane ko nan din na fayu kuma muna maimaita cewa kore ma Allah ta'ala abu ka ce Allah ba kaza bane Allah ba kaza bane wannan kwata kwata ba ilimi bane idan baka hararo sifofi na kamala ba kun gane in ka ce Allah maɗaukiyar sarki babu wani abin da ke gajiyar da shi sai ka hararo saboda me saboda cikar iliminsa da ikonsa saboda hakan ne babu abin da ke gajiyar da shi saboda mai babu abin da yake kama da shi saboda cikar siffofin shi na kamala eh saboda mai ba shi da abokin tarayya saboda hannu subhanahu ara, shi shi kadai ne shi yasa amma in baka hararo siffofi na kamala ba to sai ya zama na ba yabo kai ba ah, misali in ka ce Allah ba azzalimin sarki ba ne kana nufin me kenan mai cikakken adalci ne amma in ba kana nufin mai cikakken adalci ba ne to ba ka yi ba Allah maɗauki sarki ba dan ka ce wani ba azzalimi ba ne cin ba azzalimi ba ne dan bai samu damar yin zaluncin ba sai da in ya samu damar yin zaluncin zai yi a shi Allah wajen sarki ba a azzalimi wani saboda cikar adalcinsa to wannan ne ya zama na kai tauhidi ubayyilatu la na bikin mace wala yuzlimuna na nas habbata Ya ce qubayyilatun wani ne yake yake ambata wata kabila yace qubayyilatun yar kabila ce bata wuce cikin cokali ba la na bikin mace ba ta iya warware alƙawari sifa ce ta kamala ko sifa ce ta naqasu eh kaga kamala ce idan saboda sun isa ne ba sa warware alkawari saboda cikar cika alkawarinsu in ko ba sa warware alkawari ne dan in sun warware za a nakaɗa musu duka kaga wani ba yabo bane zambo ne kenan wala ya an-nasa habata habbata ba sa zaluntar mutane daidai da kwayar komayya saboda me ba su da ƙarfi in ka ga saboda ba su da ƙarfi ne kaga bai yabe su ba saboda haka da zo yana cewa shi ba fari bane shi ba baki bane shi ba rawaya bane shi baya sama shi baya ƙasa shi baya kudu shi baya arewa wanda duk ba yabo ne ko ba tauhidi bane kun lura da ce ko saboda mai shi Allah madawakin sarki babu abin da ya gaje da shi da kamalin ilmihi wa qudratihi saboda cikar ilminsa da kudarsa ubangiji Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wal ardi innahu kana aliman qadira wa ma kana Allah ubangiji Allah madaukakin sarki ya kasance li yu'jizahu wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in babu wani abu da ya kasance da zai gajiyar da Allah madaukakin sarki fis samawati a cikin samai bakwai wala fil ardi ko a bakwai saboda ni saboda me babu abin da ke gajiyar da Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ce innahu kana aliman qadira saboda shi ya kasance mai ilimi ya san komai jumlatun wa tafsila ya san su a dunkule ya san su filla filla ya san su a dunkule a yanzu haka ya san adadin rayukan dan adam din da ba su rasu ba kaga wannan a dunkule kenan kun gane a fayyace ya san adadin rayuwar kowanne abin da ya rige mishi subhanahu wa ta'ala saboda waɗannan abubuwa guda biyu lika mali ilmi saboda cikar iliminsa wa kudratihi da ikonsa wannan yasa babu abin da ke gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala to kenan tunda babu abin da zai gajiyar da shi kaga kai tsaye ka same shi shine wanda zaka buka kai tsaye sai ka roƙe shi ya biya maka bukatar su saboda bukatar ka saboda me saboda shine wanda babu abin da yake gajiyar da shi wala ilaha ghairu hakan nan kuma babu abun bauta wanda ba shi ba wannan lafazin shine lafazin da annaba suka zo shi ko ibudullah malakum min ilahin ghairu sabu wala ilaha ghairu kwata kwata babu abun bauta wanda ba shi ba subhanahu wataala qadimun bil ibtida shi Allah madaukin sarki qadim da dadde ne bil ibtida ba tare da farko ba wannan lafazin da malam ya kawo qadim malamai suka ce lafazi ne na almutakallimun ba lafazi ne da ahlus sunna suke amfani da shi ba saboda haka sai ya ce da dan ya saba musu kun gane ko asalin kalmar larabcin alqadim tana komawa ne ga daɗaɗɗen abin da ya riga wani abin ya gabace shi amma dai kan shi ya daɗe kun gane wannan da ke ko ya daɗe amma wani abun ya riga ya shi shi ya kira alƙadim da Allah ta'ala ce hatta ada kal urjuni alƙadim saboda me saboda an samu al'urjuni asani wancan na farko sai zama alƙadim kenan saboda ta suka ce ina ma malam ya ce al'awwal don Allah ta'ala ya ce huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin ina da mun yi ishara kan wannan magana jiya ko da ba tare da farko ba subhanahu wa ta'ala shine wanda ba shi da farko An ga kallaci dan adam shi yana tsakanin babu ne babu ta gabace shi sai shi sai kuma babu Allah ta'ala ya ce kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un kaifa takfuruna billah ya za'i ku kafirce ma Allah wa kuntum amwatan kun kasance babu ku fa ahyaakum sai Allah ya samar da ku Sun thumma yumitukum sannan Allah madaukin sarki zai dauki rayukan ku mai yuhyikum kaga wannan saboda cikar ilimin Allah madaukin sarki saboda cikar mulkin sa shine na farkon da ba shi da farko da'imun bilantiha shine wanda yake dawwamamman da ba shi da ƙarshe subhanahu wa ta'ala kenan shine dawwamamme wanda ba shi da ƙarshe la yafna wa la yabi la yafna baya ƙarewa, wa la yabi baya lalacewa subhanahu wa ta'ala wannan jumlar da ya faɗa la yafna baya ƙarewa, wala yabi kaga tawkili ne ga ja'imun bilantiha lura shi yasa bai kawo wawu tsakani ba kuma wannan ikra ne da dawam din Allah madaukakin sarki da Allah ta'ala ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wala yakunu illa ma yurid wala yakun kwata kwata ba abin da yake kasancewa illa ma yurid sai abin da Allah ya naface shi bai kasance wannan shi yake kasancewa ma'ana shine abin da kake cewa ma sha Allahu kana wa ma lam sha lam yakun wala yakunu ba abin da yake kasancewa illa ma yuri sai abin da shi Allah din ya nufata da ya ya kasance ko illa ma yuri sai abin da Allah ya so ya kasance fasara no kenan me ban su eh duk abin da ya kasance Allah ya so ne ya kasance eh akwai abin da Allah ta'ala ya so ya kasance kun gane kamar mai kenan kamar imani da ya yi kamar musulunci da musulmi ya yi, kamar sallah da masallaci ya yi, akwai abin da Allah ya kaddari ya kasance kamar mai kafircin da kafin yi. fashin da ɗan fashi ya yi satar da ɓarawo ya yi kun gane ko to kenan nan sai mu fahimci cewar al'irada ta kasu kashi nawa kashi biyu akwai al'irada alkauniya alƙadariya akwai al'irada a shar'iyya addiniya ina fata mun fahimci wannan da kyau akwai al'iradatul kauniya alqadariyya wannan al-iradatu al-kawniyya al ita ce al-mashi'atu shamilatu li jami' al-hawali ita ce ganin ganin daman Allah madaukakin sarki da ya gama komai da komai subhanahu wata'ala kamar yadda annabi nuhu alaihi salatu wassalam yake cewa wala yanfa'ukum in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughyikum in kana Allah yuridu an yughyakum idan Allah ya yi nufin ya halakar da ku ba wai in Allah ya so ya halakar da ku ba nan domin abin nan al'irada ce alƙadariya shi yasa kake ganin malami suke lissafa ilimin akida yana cikin shika-shika ilimin tafsiri domin anan ne zaka fayyace cewar ga al'irada a shar'iyya ga kuma al'irada alƙadariya haka nan Allah ta'ala yake cewa walakin Allah ya fi ma yuri sai Allah ta'ala yana aikata duk abin da ya ga dama gani ko amma kace Allah yana yana aikata abin da ya so kaga sai bahaushe ya tambaye ke ce ah, yanzu fashin da aka yi jiya kenan ko shekaran jiya ko kaza kaza amma da ka fassara Allah yana aikata duk abin da ya ga dama babu wanda zai tambaye ka ba wanda zai bi ka bashin fassara domin mashi'a ce alƙadariya to akwai kuma al'irada a shar'iyya addiniya ita ce take kunshe da ma'anar almahabba ita za ka fassara da so ita za ka fassara da yarda kamar me kamar da Allah ta'ala da yace yuridu yuridu bikum al-usra yuridu bikum al-yusra yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun yace yuridu Allah li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan allazina min qablikum wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana son ya karɓi tuban ku ne ka ji masarar Allah yana son ya karɓi tuban ku ne yuridu Allah bi kuma yusra Allah yana son ya sawwaka muku kaga ba Allah ya kaddari ya sawwaka muku ba Allah yana son yuridu Allahu li yaj'ala alaikum ma yuridu Allahu li yaj'ala alaikum min haram Allah bai nufin ya sanya muku kunci a cikin addini Inda ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira duka ga wannan al-irada ce al-shar'iyya wacce kuma al-irada ce al-kauniyya wala yakunu illa ma yuri ba abin da yake kasancewa sai abin da shi Allah madaukin sarki din ya nufata ya kasance subhanahu wa ta'ala la tablughu al-awham tunani tunanin mai tunani tintintinin mai tintintini sa sawa ya gane hakikanin Allah madaukaki wala tudrikuhul afham fahimtar mai fahimta ba ta sawa ya fahimci yadda Allah madaukakin sarki yake abubuwa kenan biyu tunanin mai tunani hangen mai hange hangen nesa mai hange ko fahimtar mai fahimta ba ta sawa ya gane Allah subhanahu ta'ala shi yasa ba a tsora ilimin sanin Allah madaukin sarki ga masu tunani ba ba a tsora sanin Allah madaukin sarki ga masu fahimta ba sai Allah ta'ala ya turo annabawa don su yi bayanin Allah subhanahu ta'ala domin masu tunani ko masu fahimta suna tunani da fahimtar abubuwan da suke ana kallo kuna ji ko ana ko ana ɗanɗanawa nau kenan biyu ko ana jin shi a jiki nau kenan uku to da wannan ne mai tunani zai yi tunani akan wannan ko mai nazari yi nazari da yake ubangiji Allah maɗaukin sarki ba da ɗanɗano ake gane shi ba ba da ji a jiki ake gane shi ba ba da gani ake gane shi a nan duniya ba yasa sai ya turo da annabawa yi bayanin shi wane ne subhanahu wa ta'ala shi yasa kaga shi addini lam yuta ala uquli rijal ba a sanya addinin nan a tunanin mutane ba subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukin sarki ya turo annabawa yi bayanin wala yushbihul anam shi Allah madaukin sarki kwata kwata baya kamanceceniya da halittu babu wata halitta da ta kama da Allah madaukin sarki walaysa bi mauludin walaysa bi walidin walaysa lahu shabhun walaysa lahu shabhun ta'ala al-musabbah ba shi da kabancece ne a kwata kwata walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani wanda yake irinsa babu wani abin da yake irinsa subhanahu wa ta'ala shi Allah maɗaukin sarki hayyun rayayye ne la ya kwata-kwata baya mutuwa subhanahu wa ta'ala saboda me li kamali hayati domin cikar rayuwarsa shi baya mutuwa shi yasa aka ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut in zaka dogara sai ka dogara ga alhayy wanda baya mutuwa amma duk wani wanda ka dogara gare shi wasu abubuwan suna fin karfin sa kun gane ko Allah ta'ala malai faɗa mana dazu wala shay'a yu'jiz babu abin da ke gaje da shi amma wannan wannan abin sai yake zama wani abu a baibai yake neman ya shiga jikin mutane an tsariki gairi mubashir ta wata hanyar da ba ta kai tsaye ba in haka ce an buɗe ma'aikata za a ɗauki ma'aikata ko ma'aikata ka za a ɗauki ma'aikata bayan ka je ka ba da takaddinka sai kuma a ce tofa sai ka bi ta sama wannan tun ana faɗan shi a baki yana shiru yana shiru sai ya ga cewar ba a magana to sai fa an dage da addu'a ko ba kai ke ba sai a ce to fa sai ka ta sama sai ka da an ma ya ma shiga cikin mutane in ba ka da wani kwata-kwata ba ka da wani sau nawa wanda kake da shi za ka mai magana ya ce to wallahi su ma abin ya fi karfin su ko ba kai ke ba kai mai magana ya ce to wallahi su suka yi mitin ɗin nan aka ce kaza kowa ya sa hannu in ya gara ma ya ɗauko maka inda shi ya sa hannu ya ce wallahi abin ya fi ƙarfin sosai ko wani kake ji da shi kai mai magana ya ce wallahi directive aka bayar daga sama bayan kuma kai za dogara gare shi ne ko kuma bayan ka kammala dogaro gare shi ka gama shirya za ka same shi sai ya ce ai ya bar aiki jiya ko duba ya yiwa yana yiwa eh saboda haka za ga abubuwa ne da yawan gaske wanda yake suna abin nan to amma idan ka dogara ga Allah a duk abin da ka yi sai zama na sauran al'akhudhu ne bil asba kamar yadda za ka yi addu'a kun fahimci wannan da kyau ko haka za ka ce da wani to mun gabatar da dai muna kuma neman taimakon Allah maɗaukaki da yawa akwai waɗanda suke a yanzu nan a kwanan nan a shekarun nan sun gabatar da kadu. babu wani wanda suka sani a sama in ba Allah madaukakin sarki ba kuma shi suka roƙa kuma sun wuce kun fahimci wannan da ke ko to a shi kenan abin da ake faɗa cewar wai sai kana da wani abu a sama kenan har yanzu aƙida da kake karantawa kana karanta ta ne a fatan baki baka tafiki a kanta Allah sai hayyul la yamut rayayye ne da baya mutuwa qayyumun la yanam tsayayye ne da baya mutuwa baya bacci subhanahu wataala tsayayye ne alhayyu alqayyum tsayuwarsa ta ce shi karan kanshi ya tsayu ga kansa ya tsayu da karan kansa kuma komai yana damfaruwa ne da shi su subhanahu wataala kun gane ko wa min rahmati ko min ati an taquma as-sama'u wal ardu bi amri wa yumsiku as-sama'a an taqa 'ala al-ardi illa bi shi ke rike da samai bakwai da kai sai bakwai dan kada su faɗo wai suku sama an taqa al ard shi ke rike da sama kata faɗo ƙasa shi ne wanda yake laye na baya bacci cewar baya bacci saboda me saboda cikar ya tafi. Allah madaukin da ke ce Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum a ayar da take ta ce ayatul kursi ayar da take ta ce afdalu ayatul qur'an ita ce ayar da tafi dukkanin ayo alkur'ani ne ita ce aya da take take da gaɓoɓi guda goma wacce take ta kunshi a tauhidul rububiyya da al'uluhiyya da al'asma wa sifat in ba kuma taumin wani a cikin alwasifiyya Allah ta'ala ce Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum shine alhayyu rayayyen sarki wanda baya ne baya mutuwa alqayyum Shi ne wanda yake tsayayyen da baya gajiya subhanahu wata'ala sai Allah ta'ala ya ce la ta'khudhu sinatun wala naw dan yayi maka bayanin kamalu hayati kenan cikar rayuwarsa da yace alhayyu la ta'khudhu sinatun wala naw dan ka fahimci qayyumiyyatihi sai ce lahu ma fis samawati wa ma fil ard subhanahu wata'ala kenan saboda an zaka dogara wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga alhayyu allazi la rayayya da baya mutuwa khaliqun bila haja subhanahu wata'ala shike shike shi ke halittar da yayi halitta ba dan yana buƙatar halitta ba Kun gane ko yayi halitta ba dan yana buƙatar halitta ba dan da ya halitta inda yana buƙatar mai ta ƙara mishi ba ta ƙara mai komai ba raziqun bila mu'na shine mai azurtawa ba tare da wahala ba ba tare da wahala ba subhanahu wa ta'ala isa ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin yace wa ma khalaqatul jinna ban halitti duniyar aljamba baki daya wal insa ban halicci mutane ba baki daya illa liya'budun sai dan su kadaita ni da ibada mun ji fasarar yanzu na tambaye ku dan wa aka yi duniya da lahira ba eh? a kadaita Allah madaukin sarki da ibada ko abu su gune yawan gwandaji an ce ta aka tattari jiya ne ko shekaran jiya daga ta aka malamai ga nan san alkur'ani Allah maɗaukin sai a ce an yi duniya da lahira dan manzan Allah wai ana ba da falalar manzan Allah wanda yake bari min ya barranta da wani ai ya isa falalan manzo Allah sallallahu ta'ala wa sallama shine wanda Allah ta'ala ya bashi alqur'ani mai girma subhanahu wa ta'ala mumitun bila makhafa shi ke kashewa ba tare da jin tsoro ba subhanahu wata'ala shi ne mumitun bila makhafa mai kashewa ba tare da jin tsoro ba ba'ifun bila mashaqqa shi ke tayarwa ba tare da wahala ba subhanahu wa ta'ala waɗannan duk suna nuna mana cikar mulkin Allah subhanahu wa ta'ala cikar mulki wani fa mai mulkin ne amma ba shi da damar ya kashe kwata-kwata ma ba shi da damar ya kashe sai dai kotu ce za ta yanke hukuncin kisa ita karan kanta kotu in ta yanke sai an daga sai an sake dagawa sai an sake dagawa ko ta yanke ba da damar zarta kuma sai wani ya sai ga duk abin ba wai mutum ɗaya ne ki ba mutum ko a kotu sai ga sai alƙalai sun taru ba ɗaya ba ba ina fata mun fahimci wannan da kyau in kuma za a ta kofar rago ne za a bi daji ne za a bi tsaura ne a kisan sai ce to kuma yanzu ya za a yi ba tare da an tsago ba nan maka ga ana ta wasu dabaru yadda za a yi kisan amma kuma ba tare da wani abu ya biyo baya ba a shi kenan tsoraci ake ta ko ina da ina ani lemini wa ani shimal subhanahu wa ta'ala shine munitun bila makaf shi ke ɗaukar ran yaro tun yana ciki shi ke ɗaukar ran yaro ran mutum bayan shekara tamanin bayan shekara kaza bayan shekara kaza shi ne ba'isin bila mashakka mai tayarwa ba tare da wahala ba ai Allah maɗaukin sarki babu abin da ke gajiyar da shi duk wannan malam yana mana bayanin ba abin da ke gajiyar da shi har inda kana jin wani abu mai wahala da tayarwa da kirkirar halittar wanda ya fi wahala to kirkirar ba ta zama da wahala ba sai ta yi wacce ta zama da wahala haka wani ya zo ya samu manzo Allah sallallahu wa Sallama ya ce da shi yanzu idan muka zama da diddigaggiyar kashi ya ɗauko mai abin nan dabba da ta zagwaye ya ce yanzu idan muka zama haka ne za a tashi mu Allah ta'ala ya ce wa zuwa lana masalan wani ce ya khalqa qala man yuhyi al-izama wa hiya ramim qul yuhyi allazi anshaha awwal marra kace wanda zai tayar da ita shine wanda ya kagi halittar ta karan fari a antum ashadu khalqan am as-sama banaha rafa'a samka fa qawaha wa akhraja laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika wannan da shine bila mashaqqa ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqi lam yazdad bi kawnihi shay'an lam yakun qablahu min sifati wa kama kana bi sifatihi azaliyan kazalika la yazalu alaiha abadiya malam yana zayyana mana abin da ya shafi sifofin Allah madaukaki yace ma zala kwata kwata Allah madaukakin sarki bai gushe ba Mana tintin har yanzu har abadin abad kenan bi sifati qadiman tintini qabala khalqihi kafin halitta ba wai sai da yayi halitta bane yake da sunan al-khaliqu a'a dama yana da suna na al-khaliqu tun kafin yayi halitta halittar alama ce asar ne na sifar sunan shi ne al-khaliqu kamar yadda ruwan sama ya zama asar na ne na rahamarsa lam yazdad bi kaunihim shay'an bai kara da wani abu ba lam yakun qabluhum min sifati wanda yake da ba shi da su kun gane ko bai karu da wani abu da ya halitta ba wanda yake da ba shi da shi kamar da muka bada misali ba tintin yana da sunan shi alkhaliq ba wai sai da ya halitta bane yake da sunan alkhaliq yanzu da ya halittar bai zama na yana da wani sunan kuma ɗoriya ko yana da wani abu ɗoriya akan wannan ba a'a halittar ta nuna mana asar na sifa shi ne al ta nuna mana asar na sifa shi al subhanahu wa ta'ala wa kama kana bi sifatihi azaliyan to kamar fa yadda ya kasance da sifofin nan naka tintini kazalika la yazalu alaiha abadiyyan to hakan nan ubangiji Allah madaukakin sarki bai gushe ba da waɗannan sifofin har abada kaga wani ya zama raddi kenan ga jahan bin sufwan da yace sunayen Allah ta'ala ba su da sifofi. ko kuma sifofin Allah madaukakin sarki su ne a'a sifofin alamomi ne abubuwan da ya halitta alamomi ne na sunan da yake da su ba wai daman yana da wannan sifofi bane ba wai sai da ya halitta bane yake da wannan sifofi subhanahu wa ta'ala ina ganin ayi sai mu tsaya nan ku daga lokaci ya an fara ji haka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu